how do you plead to this charge? Guilty or not guilty? Guilty, sir. Should justice mercy. This general confirmation find the accused guilty, guilty on the three count charges as he earlier pleaded. This court hereby sentenced m five five seven nine Seaman Abbas Haruna as follows. Count one on disobedience to particular orders. reduction in rank from seaman to ordinary seaman. Count two, on resistance to arrest, dismissal with equanimity from the offices. Count three, on offence in relation to public and service property, dismissal with equanimity from the offices. This judgment is are subject to confirmation. Okay, za so ka gabatar kanka. ni ne sunana brigadier general chukur gusau daraktan hulɗa da 'yan jarida na rundunar tsaro ta ƙasa to bayan takaddama na tsawon lokaci ana batun wani jami'in sojan ruwa da aka kora wanda kuma ya yi korafin an ci zarafinsa kamar yadda matarsa ta bayyana kun fito ya kun bayyana wa duniya ainihin me yake faruwa ku za ka shaida mana a takaici to na gode kwarai da kuka zo um, kamar idan za ku iya tunawa kamar sati biyu da suka wuce eh, akwai mata shi wannan siman din wanda ake kira abbas haruna ta je wani kafan yada labarai ta je ta yi maganganu waɗanda ba gaskiya ba ne so ba duk da haka shi shugaban tsaro na ƙasa janar christopher musa ya ba da umarnin a yi bincike a ya faru saboda wannan kes din nashi ya daɗe abin ya faru tun kusan shekara dubu wani ya yi wannan laifi kusan shekara ta dubu da goma sha tara ko dubu biyu da goma sha tara lokacin yana wani aiki na haɗin gwiwa da ke garin sarti baruwa a cikin jihar taraba a lokacin ne shi commanding officer commander na ita wannan bataliya shugaban wannan atisayen da ake hadawa yana magana da sojojin shi yana addressing ɗinsu yana musu bayani game da maganan wannan operation da za a yi sai shi wannan soja ya fara surutu ya fara abubuwa na rashin da'a wanda bisa ga wannan shi shugaban shi kwamandan ya ce mashi ya kai kan shi wani ɗaki wanda ake tsare mutane kamar in sun yi laifi you know, bai tafi ba saboda haka sai shi shugaban ya ce to tun da haka ne a an so mashi bindigar da ke hannun shi maimakon ya mika bindigar nan sai fara harbe-harbe wanda harbe-harbe ne mai hatsari wanda a lokacin ya hitar da harsashi guda goma sha shida wanda harsashi goma sha shida allah ya kiyaye gaba da ana magana mai biredi tv mai biredi tv ga mai biredi tv faɗakar ruwa nishaɗi sai mai biredi tv kakar gasa online tv mai biredi tv gidan tv mai faɗakarwa tare da nishaɗantarwa